صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببا مسلاتي من البركة تشيبير سنة مسلاتي ببا مال ممو دكي أنغور هوساري على ينكاسوانا من دي ماكت a tsakiyar birnin garin maiduguri a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin laraba sha bakwai ga watan Ramadan a lissafin kalandar addinin musulunci hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya zo daidai da ishirin da biyu ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin sura mai albarka sura ta biyu ita ce suratul bakara da yaddar Allah a yau za mu tashi akan aya ta talatin da bakwai daidai insha Allah muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce, Jiya muna karatu mun koro tarihin annabi Adamu alaihi salam zamansa a gidan aljanna a inda shaidan ya ƙi masa sujjada saboda girman kai. har Allah yake tambayarsa don me yasa baka masa sujjada ba sai yake gaya wa Allah hanzarinsa saboda shaidan ba shi da kunya hakanan mabiyansa su ma ba su da kunya shaidan sai yake cewa aini na fi shi kamar yadda zo a cikin sotul hijiri ya ce ana khairun minhu aini na fi shi domin kuwa har ya kawo hujja ce aini da wuta aka halicce ni shi kuma da taɓo aka yi shi domin ai wuta ita ce take dafa tabo an gane ko sai wannan hujjar ita ce ya faɗa kaga wannan ba hujja ce wanda za a karbe ta hujja ce ta rashin ladabi a ƙarshe dai sai ya zamar da annabi adamu da nana hawa'u daga barin ni'imomin gidan aljanna an gane ko sai ubangiji sai ya ce bayan ya fitar da su daga gidan aljanna da kayan ni'imomin da yake cikin gidan aljanna sai ubangiji sai ce dukkan ku ku sauka da annabi adamu da na hawa'un da eh, shi iblis in Allah ce duk su soko daga gidan aljanna ke daya bayan an sauko sai Allah sai ce shashan ‘yan adam zuwa ga shashan su duk makiyin juna ne yanzu za ka ga mutum baka taba ganin sa ba amma in ya ganka baya kaunar ka baya son ka wani ma ya zare ma ido wani ma ya nemi zai kai ma bulo duk da hakurin ba abin da ka masa kawai baya kaunar ka ne saboda ba abu kumli ba abin aduwun shashan ku zuwa ga shashe makiyin juna ne sai ubangiji sai ce walakun fil ardi mustaqarrun matabbatarku inda za ku zauna inda za ku rayu ta tabbata a bayan ƙasar duniya yasa sai Allah ya ce qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun akan ƙasar duniya za ku rayu akai za ku gama duk wata hauragiya da sharholiyar ku sannan bayan kun gama a cikin ƙasar duniyar za a binne ku can wani shudi daban kuma za a sake cire ku a fitar da ku daga wannan ƙasa ta duniya ubangiji Allah ka sa mu cika da imani sai ubangiji sai yace, wa mata'un ilahin nan ne wajen rayuwarku ma'ana wajen jin daɗin ku na cimaka da sauransu har zuwa ƙarshen ajalinku ga baki ɗaya Allah cikin hikimarsa sai Allah sai ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin Ubangijin annabi Adamu sai ya jefa masa wasu kalmomi, annabi Adamu sai ya cafki kalmar tuba daga wajen ubangijinsa shine fatalaƙa adamu min rabbihi annabi adamu sai ya cafki kalmar tuba min rabbihi daga wajen ubangijinsa ina ta faɗin wannan kalma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adamu yana ta maimaita wannan bayan ya ya maimaita a maimaice shekaru 200 da yayi a kasar indiya akan dutsen sarandiba kamar yadda jiya muka yi bayani Shi ne ƙasa na farko a duniya gari na farko a duniya kuma garin da aka saukar da ɗan adam a duniya da iblis a duniya har ma da maciji a duniya domin shi sa malamai suka ce maciji yana iya ma'ana aljani yana iya zama maciji in ka ga maciji kada ka yi garajen kashe shi ka haɗa shi da Allah har kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ka ce don Allah don annabi ya kai bawan Allah ka bar gidan nan ya kai bawan Allah dan Allah dan annabi ka bar gidan nan maciji fa ake magana idan bai bar gidan ba to ba aljani ba ne maciji ne za ka iya kashe shi ba abin da zai same ka amma daga ganin maciji sai ka je sai ka samu abin kashewa sai ka kashe idan ka bige aljani fa to shi ma zai rade ka za ku tafi tare kamar yadda aka yi na dariku in za ku iya tunawa jabalu dariku yana nan a nan kasar libya kenan ko wani tabi'i wanda ya yi sabuwar amarya ta zo tana zuwa an tafi yaƙi sai tafi da amaryarsa shi ma kamar da dama in za a tafi yaƙi ana tafiya da mata in za ku iya tunawa kamar na aisha dokta ce kamar kauda ita ma dokta ce ana tafiya da mata wajen yaƙi bayan an tafi da su wajen yaƙi ko wajen jihadi da sauransu to shi ma da ya sa matarsa sai ji tana ihu bayan ya je wasa gariyo da sauran kayan faɗa. yana leƙowa kawai sai gun ɗatin kumuciya ka ya fasa kai a gaban matar bai wata wata ba kawai sai yi suro shi da takobi kawai sai yanke shi yana yanke shi yana faduwa zai ja baya shi ma sai tsalle sai cifke shi sai suka tafi lahira su biyu tun daga nan sai aka hana a shari'a in ka ga maciji ka masa magiya dan Allah dan annabi ka bar gidan nan haka nan tururuwa su ma ba a saurin kashe su su ma ka musu magiya su bar gidan in ba su bar gidan ba har kwana uku to zaka iya sa musu magani amma haukurin ka samu foda ka barbada musu duk irin wa'annan kwarin ba da garaje ake kashe su ba haka nan tsaka idan ka ganta ita kuma ana so ka yi bismillah ko aljani ne ya zama tsaka domin shaidanu suna rikidewa su zama tsaka shine alwazahu inji manzon Allah idan ka yi ta karkare ka ce bismillah pop sai ta mutu za a baka lada ɗari a bugu ɗaya amma yi baka da ƙarfi sai yi bismillah fuk fuk za a baka lada hamsin ladan ya rabu in kai bugu uku kuma lada 25 ladan yana raguwa an gane ko yana raguwa yana raguwa amma kai bugu ɗaya kana da ƙarfi to lada 100 za a baka kaga kusan ladan sallah hudu kenan to da haka duk sai mu kula da irin wayannan abubuwa da musulunci ya gaya mana su to a takaice dai fa talaqa adamu min rabbih annabi adamu sai ya cafki kalmar tuba daga wajen ubangijinsa fataba alaihi sai Allah sai ya karbi tuban annabi adamu alaihi salam innahu lalle cewa shi Allah huwa tawwabu shine mai karban tuba ga bayinsa arrahimu mai jin kai ashe har yanzu idan bawa yayi wani abin da ba daidai ba ko yayi guluwi a cikin addinin musulunci me guluwi zurfafawa ka faɗa abin da ba daidai ba ko kake kan wata turba na ba daidai ba sai yau sai kaga ga hanyar daidai Allah ya ganar da kai ashe idan kai istighfar ka dawo Allah zai yafe maka ina fata dai an fahimta duk abin da bawa yake na mummunan aiki shaye-shaye kake yi kana buya baka azumi ne kake cin abinci da rana a sholi kake sha a matala kake sha a sholishan kake sha fetur kake sha me sunan eh, ke shirin matala in? Eh, eh, eh angur angur subhanallah angur ko shi kake sha ko ajigarau ko shisha duk irin wa'ina abubuwa ko abunan tramol shi kake sha in ka sha tun da dare da asuba in ka sha kawai kawai da zaba ran ganin kana wani kai kadai kawai na kai kadai a zaka ya ashe ya aka yi ne a ne kai wani abu ka sha duk sai baka jin komai a jikinka ko wiwi duk irin wa'annan sai ka gane ko uwa uba giya mal khamru wal maisur wal ansab sai ka ji Allah yana yafe tuba ma'ana yana gafartawa duk wani mai zunubi zunubinsa sai ka ce astaghfirullah wa atubu ilayhi idan ka tuba daga rannan Allah ya yafe maka duk zunubin da ka dauka a baya dan adalcin shari'a da kuma gatan ubangiji duk zunubin da ka dauka har Allah zai juye wannan alhakin ya zama lada kamar yadda ya faɗa a cikin suratul furqan yace fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah zai juye duk zunubin naka ya zama lada lada lada lada idan ka tuba tsakaninka da Allah tawbatan nasuhatan amma idan ka tuba kai tuban muzuru yau kai istighfari ka koma aka ce ya haka sai ka ce inna allaha gafurur rahim yanzu ka dauki Allah da izgili kuma kenan ubangiji Allah ka kare innahu huwat tawwabur rahim sai Allah ce قلنا هبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني فدا فمن تبع فديا فلا خوف عليهم ولا هم yahzanun ubangiji subhanahu wata'ala yace 'Ƙulla sai muka ce musu annabi adamu da nana hawa wannan cikon maganar baya ne sai muka ce musu ihbidu minha ku sauka daga gidan aljanna domin aljanna gida ne na tsarki da tsarki wanda ya saba mun ba zai zauna a gidan aljanna ba in ji Allah ne a cikin dahi Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya karkata ne Allah ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azama mun yi alkawari tsakaninmu da annabi adamu akan ba zai ci wannan ɗan itaciyar da muka ce kada ya ci ba nan wala ta ƙaraba hadhihi shajarata fatakuna min adh ubangiji sai ce fanasiya annabi adamu sai ya manta sai Allah ce walam najid lahu ko walam yajid lahu azama bai samu cin lamba 1 ba bai samu cin jarrabawa ba dan wannan jarrabawa ne domin shi jarrabawa kamar yanzu annabi Muhammad da Allah ya ce anna lahum qadama sidqin inda rabbihim duk wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka faɗa nan fagawa sai ya wahala na'am duk wani abu duk da aka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yi ba ko da wani ne za a zarge shi shi manzon Allah ba za a zarge shi ba sai dai a ce din me yasa ka aikata abu kaza ya rasulullah yanzu kamar lokacin da manzon Allah yake roƙawa baffansa yace zan masa istighfari sai Allah ce afallahu anka yayi wasu izini suka tafi yaƙi yayi wasu izini suka zauna a gida sai Allah sai ya ce masa afallahu anka lima azinta lahum Allah yayi maka gafara ya rasulullah amma dan me yasa ka musu izini malamai suka ce da Allah ya ce dan me yasa ka musu izini sannan Allah ya gafarta maka malamai suka ce manzon Allah da su ma zai saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba saba wa Allah ko misqala zaratin ba bai taba kuskure ba shi sallallahu alaihi wasallam to annabi Adamu shi ma sai ya manta saboda rudin shedan kuma Allah ya kaddara cewa mu ɗan adam a duniya ne za mu rayu ina fata dai an fahimta ina sai Allah sai ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa sai ya wahala an gane ko sai Allah sai ce kulna sai muku ce ihbidu minha jami'a ku sauka daga cikin aljanna gabaki ɗayan ku sai Allah ce fa in ma imma min minni hudan idan shiriya ta zai ke muku daga wajena ma'ana ma'ana idan shiriya ta zo muku daga waje na shine na aiko muku littafi ko na aiko muku na. sai Allah ce daga yau faman a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta inji Allah ya yi imani da ni ya aikata abin da na ce a aikata ya yi min da'a yi aiki da littafi na inji Allah to wannan irin waɗannan nau'in mutane fala khawfun alaihim babu tsoron komai a gare su a nan gidan duniya wala hum yahzanun kuma irinsu ba sa bakin ciki a gidan lahira in sun tashi ran tashin alkiyama mutum ba zai tashi a cikin firgici ba yana cewa ina zan sa kaina a'a yana tashi ma kawai ya san shi dan aljanna domin duk mutumin kirki tun daga nan gidan duniya ran da zai mutu za a masa albushar ya san ga matsayinsa ga makomarsa kowa zai gani amma ba za ka iya dawowa ka gaya wa mutane na ni dan aljanna ne ka gaya mutanen ka kai ɗan aljanna ne a sai dai a ga alamomi na kirki ta tar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini mutumin kwarai idan aka zara ransa idan dinansa suna bin ran yayi sama wannan ran ya tafi aljanna kenan insha Allah mutumin da yake mugu ne shine wannazi'ati garqa idan aka zo aka cire ran sai a jaran da karfi kamar yadda ake sa kugiya a cikin buhun auduga idan aka ja ai zai fito da auduga audugan haka wannan ran shi ma zai fito da nama nama da jini jini da waye waye kuma sai ai kasa da ran sai idan sai ya bi ƙasa to wannan Allahu a'lam amma hadisi ya tabbata cewa duk mutumin da kaga haka lamarinsa dai sai da Allah ya ubangiji Allah ka kare to ashe duk yana nuna cewa mutumin kirki lokacin da mala'iku suka zo wajensa ake ganin wasu alamomi yana nuna yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun shine Allah yake musu albishir innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mala'iku za ce musu nahnu awliya'ukum mu ne fa masoyanku fil hayati dunya wa fil akhirah a cikin rayuwarku ta duniya hakanan a cikin rayuwarku ta lahira lokacin da kuke rayuwa a duniya ai kullum muna tare da ku hakanan yanzu ma da za ku koma zuwa ga Allah muna nan dai tare da ku kada ku ji tsoron komai an gane ku ku kwantar da hankalinku yasa sai Allah sai ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah shine masoyin mu'minai waɗanda ya karbi rayukansu kuma shi zai jibinci iyalansu bayan ba na ina fata an fahimta ƴaƴanka da ka bari mana garta salihai da iyalanka mata Allah shine zai jibinci su ya jagoranci al'amarin su Allah ka mana jagora gaba ki daya to ashe duk wanda ya mutu akan tauhidi lalle ana masa albushir yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma fa tauhidi shine babu shirka ku sani babu canfi babu bokanci babu yi da mutum babu zage zage babu duk kayan da muka faɗa na masha annan na shaye shaye duk babu su ka tsaya akan turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mutu akan turbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi aka masa wanka kamar yadda musulunci ya tabbatar mutum biyar su maka wanka kamar yadda mutum biyar suka yi wa manzan Allah wanka ya ce laƙad hadar al-muqtaru fil ghusli khamsatun aliyu kadal abbasu fadalu kama warad sai ce usamatu shaqaranu su biyar nan su suka yi manzan Allah wanka wa man hamala sumuhum ala ra'sihi ma masahu qatun min ramad duk wanda ya hadace sunan mutum biyar innan inji malam ko ciwon ido ba zai same shi ba insha Allah wayannan mutum biyar din sunan suka yi manzon Allah wanka sallallahu alaihi wasallam in za ku iya tunawa lokacin da manzan Allah ya rasu an ji sauti ai aka ce la taqtisilu muhammadan fa innahu tahirun mutahhirun kada ku wanke annabi muhammadu ai shi mai tsarki ne abin tsarkakewa shikenan sai suka ji wani sauti na biyu kuma sai aka ce ku wanke shi domin sauci na farkon daga shedan ne yana yau manzon Allah hasada kada tafi lahira da wanka kuma dama manzan Allah ya faɗi wanda za su masa wanka su ne mutum biyar inna sai suka zo suka yi wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka shimfiɗa shi a ɗakin da ya rasu shine ɗakin na na Aisha wanda yanzu haka yana nan a cikin masallacin Madina in ka je Raula gefen arewa da Raula nan ne kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka kabarin yanzu haka ga kabarinsa ga kabarin sai na Abubakar ga kabarin sai na Umar dan Hattabi ina fata dai an fahimta to wannan shine Raula kenan yace ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadul janna yace tsakanin kabarina da mimbarina tsakanin gidana da mimbarina na ji manzan Allah wannan dausayi ne daga cikin dausayin gidan aljanna duk wanda ya shiga wannan wajen ana masa tsammani in sha Allah ya shiga gidan aljanna kawai ya gama ya dar Allah inda ya shiga da tauhidi da ikhlasi da sauransu ubangiji Allah kai ta maimaita mana mai ta shiga har illa ma sha Allah ina fata dai an fahimta to wannan yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma aka dace ya samu ahlus sunna mutane 40 suka masa sallah aka sahu uku sahu daya biyu uku ko da mutum goma goma ne nan mutum goma nan mutum goma nan mutum goma sun zama da sahu nawa uku ballantana inda suka kai mutum 40 kuma mutum 40 innan ba sa shirka to wannan mutumin insha Allah dan aljanna ne sannan duk mutumin da yayi rashin lafiya a cikin rashin lafiyarsa sai aka yi sa'a ya kanta lahu kafa uku a wannan rashin lafiyar sai bai tashi ba ana masa tsammani ɗan aljanna ne wannan mutum ko mutumin da ya yi kalmar shahada sai ta zama ita ce kalmarsa ta ƙarshe daga nan bakinsa ya rufu bai ƙara magana da kowa ba ana masa tsammani ɗan aljanna ne wannan mutum da dai ire-irensu sannan bayan an maka sallah a ɗauki mutum a kai shi makabarta a je da nutsuwa kamar yadda ake tafiya yanzu ana so a sa motar gawa a tsakiyar al'umma wasu jama'a su yi gaba tawaga masu yawa su yi gaba motar gawa a tsakiya mutane a baya mamacin yana tsakiya in an je a ɗauke shi da nutsuwa a shiga makabarta a yi sallama a bakin ƙofa assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin wa inna sha Allah bikum lahiqun sai a shiga da kafar dama a je a ajiye mamaci a gefen kabarinsa ta bangaren arewa a zira shi ta ɓangaren arewa in za a ajiye shi a cikin kabarin a ce bismillahi wa billahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kowa ma zai ce sallallahu alaihi wasallam kuma dama a gaban mala'iku ake yi idan aka binne shi in aka yi sa'a mala'iku za ce wannan mutumin kirki ne inda ga abin da ƴan uwansa masu suka faɗa a kansa ko tambayar kabari ba za a masa ba kaga an masa tsari kenan na yadda musulunci ya koyar kuma ya tabbatar daga nan sai a roƙa masa istighfari kamar yadda manzo Allah ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al abinda manzo Allah ya faɗa kenan yace ku nema wa dan uwanku gafara ku nema wa dan uwanku ya faɗi magana ta daidai in an tambaye shi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ku roƙa masa addu'a ya faɗi magana kyakkyawa a makwancin nan nasa bayan an gama ana so wasu su ɗan tsaya su ɗan ɗebe masa kewa in za a iya wajen awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ba da muke ba daga murfin mutum kawai shi kenan mun fita ana so su ɗan tsaya dan ɗeba masa kewa duk wannan ana a cikin me ana maka magana akan mutumin da ya rayu akan sunna ya rasu akan sunna aka masa sutura akan sunna insha Allah zai tashi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم جعلنا من أهل السنة حقيقة زي تاشي ولا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سي الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبنجي يتي والذين كفروا كاغوات أن تسكى كافر تيوى الله وكذبوا بآياتنا suka karyata ayoyinmu shine littafinmu in ji ubangiji ula'ika kaga irin waɗannan mutane ashabun su ne ma'abuta shiga wutar jahannama hum su irin waɗannan mutane in ji Allah Fi fiha khalidun masu dawwama ne a cikin wutar jahannama ai ma ke suna abadan masu dawwama ne a cikin wutar jahannama Allah ka kare يا بني 'Alaikum, اذكروا نعمتي ahadi, أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون Ubangiji ya ce, Ya bani Isra'ila, ya ku ’ya'yan mai tafiyan dare, mai tafiyan dare shi ne annabi Yaƙubu alaihi salam. ya yi tafiya da daddare har tsawon kwana tara yana tafiya da daddare shi sa sai aka sa masa isra'il to ‘ya'yansa sai ake kiransu da ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan isra'ila wane ne isra'il shi ne annabi yaƙo shi ne allah ta illa ma harama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunazzala taura an gane ku sai allah sai ya ce musu udhkuru ni'matiya ku tuna ni'imata mana allati wannan da An amtu alaikum na ni'imtar da ita a gare ku ma'ana Allah yana gaya musu suna yanzu ma'ana su tuna ni'imar da aka yi wa ubanninsu na baya mana an gane ku lokacin da Allah ya tserar da su daga kaidin fir'auna ai yan bani isra'ila su fir'auna yake bautarwa bayan yana bautar da su yana sa su duk wani faskare da dafa abinci da duk wani aikace aikace gabaki ɗaya. to lokacin da aka zo Allah da hikimarsa za a hallakar da fir'auna dan Allah ne ya shirya wannan abin, in ba haka ba da ba za a iya hallakar da fir'auna ba to amma shi komai a wajen Allah mai sauki ne kamar da kuka sani Allah sai ya bawa annabi Musa umarni cewa matan bani Isra'ila su karɓi aran kwandagai da zinari da abin wuya na matan kibdawa su ne masu mulki bayan sun karɓa an yi biki an yi abin da za a yi sai suka ce har yanzu ba a dawo da shi ba ne Allah sai ya ce annabi Musa da jama'a su fita su bar kasar Masar su fita su yi hanyar kogin Maliya an gane ku bayan sun tafi sai fir'auna sai yake cika baki su wannan mutanen fa wa innahum lana laghaizun su wannan fa sun fusatar da mu ya haka to abisu a shirya abisu wa inna la jami'un hadirun ko hadirun sai ce a shirya abisu fa akhrajnahum min jannatin wa uyun dangace me sai ga fir'auna yayi hawa ashe Allah ya kaddara a rannan za a halakar da kafiri fir'auna <clears throat> bayan annabi Musa ya zo gabar ruwa sai mutanen sa sai suke cewa ya Musa inna la mudraku ya kai annabi Musa mun fayo arziki mu shikenan ta mu ta kare yace qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ina har abada ai ubangiji na yana tare da ni kuma da sannu zai shiryar da mu hanya da zamu kawai Allah sai yi wa annabi Musa wahayi sai aka ce masa anaddu rabbi sakal bahar ka bigi wannan kogin na maliya da sandarka wannan ka duba mu'ujiza kogin da ya fi daga nan zuwa ina kogi ne wanda jirgi ma sai ya kusan awa daya a kansa haka ne ku jirgi ma sai ya wajen awa daya kan shi saboda girman ruwan ku duba kuma gudu irin na jirgi amma kawai yana daga sanda da Allah ta kamfalaka wa kana kullu firqin ka dawjil azim wa azalafana samman akharin وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين سألت إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم annabi Musa yana bugun wannan ruwa kawai kogi ba sai sandare ba sai zama kaman babban dutse tun da aka halarci kogin maliya tun da aka yi duniya ba a taɓa buɗe wannan ruwan ga kowa ba sai ga 'yan bani isra'ila kaga wannan baiwa ne allah ya musu shine allah ke goranta musu yake gaya musu su tuna ni'imar da Allah ya yi musu ya tserar da iyayensu da ubanninsu Allah ya mai da maliya ta zama hanya a gare su ba a taba ganin kogin maliya ba sai a rannan kuma ba za a ƙara ganin kogin ba sai tashin alkiyama na eh kasar kogin shine kasar kogin maliya ko ba taba ganin kasar kogin maliya ba sai a rannan kuma ba za a ƙara ganin kasar kogin maliya ba sai tashin alkiyama bayan sun shiga sun haye shikenan sai ga fir'auna mutanen annabi Musa sun kai gatin kogi za su tsallaka kenan za su fita sai ga jama'ar fir'auna sun zo sun fara shiga sai ga kafiri fir'auna ya zo shi da wazirinsa amana fir'auna sai ɗaya akan godiyarsa sai kalli hamana hamana ya kalle shi ya ce ranka da aiko ruwa ma ya san sarki fir'auna shi malami ne kai hamana ya ce a ah, ranka da aiko ruwa ya san sarki ranka da dama ka ce ba a mugun sarki wakila aka ce sai mala'iku biyu jibrilu da mika'il shi suka zama siffar abin nan kawai sai ya bi su godiya kawai sai ta bi abin nan doki shi yana kan doki sai ga doki sai ga godiya doki kuma in ga godiya ba lafiya kawai sai ya zaburi fir'auna sai burdan burdan burdan burdan fir'auna da kallon ikon Allah amma yana cewa ranka dai ai saboda zuwan ka ne ruwa ya zama kaman kankara kaman dutse shi kuma fir'auna ya san ba haka bane ya san shi ba Allah bane dan dama duk abin da yake indire dare yayi malamai suka ce zai je ya debo toka ta murhu da muka sani ya bar barbada a jikin jikinsa yayi sujjada ga Allah ce Allah ka ƙara rufa mun asiri Allah ni fa na san ni ba Allah bane ni bawa ne ya Allah Allah ni dai ka rufa mun asiri yanzu ba ba haka bane mutum zai ta halakar da mutane ya ta neman Allah ya rufa masa asiri Allah kuma ba ruwansa Allah sai ya ta maka istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ce wa umli lahum inna kaidi matin Allah yana yi mutum talala kaman kai ne ka sa wa dogon zare tsuntsu yana cin abinci yana cin abinci shinkafa ne mandawa ne ruwan siga ne ruwan zuma ne yana tafiya yana tafiya yana ya je har bakin layi daya yana tsammani zai yi maka me zai gudu kawai sai yana jan kafa sai ji ashe a daure yake yanzu duk inda ka tafi a duniya kana sake ko kana daure aina ma takunu idrikumul maut walau kuntum fi burujin duk inda kuke mutuwa tana nan tare da duk inda ka faɗa duk inda kake duk inda ka buya Allah ce duk inda kuka kasance ya ku bayi mutuwa tana nan tare da ko da kun kasance a cikin sauro beni hawa kan hawa ɗaya kan ɗaya abin ginawa to wannan mutuwar sai ta shiga ta zo ta zaƙulo ku a ciki duk ƴan gadon ka ko sun kai mutum dubu nawa ba ruwan su da ƴan gadon kuma ko da wajen iska baya shiga gilas da gilas ne a shi ya sanya da zai je ya ɗauko ka a cewa na fa yau baya ne ashe duk kowa da ka gani a cikin talala yake ashe ka tsaya ka ci mai kyau ka bauta wa Allah da bauta kyakkyawa da ilimi ba da jahilci ba ba kuma da takalidanci ba ka san abin da kake yi tun daga nan gidan duniya kafin lokacin da za ka ja kafa ka kaji a zarge kake ubangiji Allah ka ba mu ikon bauta maka Allah ka sa muna gane irin wannan misali Fir'auna bayan ya tafi sai aka halakar da shi a cikin wannan ruwa ya nemi imani ubangiji sai ce a'a ba a da imaninsa ba ya yi imani aiku yace yace a'a ya amintu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimin yace a yau kan na yi imani da ubangijin da yan bani isra'ila suka yi imani tare da shi ni ma yau ina daga cikin musulmai in ji fir'auna ba kaga wahala ta kai wahala kenan sai Allah sai sa mala'ika jibrilu ya sa hannunsa a cikin tabon sujji sai yi ɗebo taɓon jiru sai cike bakinsa da wannan taɓon ta jibrilu sai ka ce masa al'ana wa asaita asayta qablu wa minal mufsidin yanzu ne yanzu ne a yau a wannan lokacin da ranka ya zo gargara zai fita za ka ce ka yi imani bayan da can ka kasance daga cikin masu ɓarna kana sabawa Allah har ma kana cewa kai ne Allah kana cewa ana rabbukumul a'la to yau ina Allah takan kai sai Allah ce to fal yawma nunajjika bi badanika takuna liman khalfaka aya to kai sani a yau zamu bayyana ka da kaga a lokacin duk ai da ransa ake gaya masa wannan yau zamu bayyana ka da jikinka kowa ya ganka da babban cikinka da babban mazaunanka inna kowa ya ganka akan ruwa malamai suka ce tun kafin a halakar da fir'auna in mutum ya mutu a ruwa ina yake yi ƙasa yake yi amma tun daga ran da aka halakar da fir'auna in mutum ya mutu akan ruwa sama yake yi sai aka bayyanar da fir'auna kowa ya gan shi ah Allah yana mutuwa ne Allah baya mutuwa yau ga fir'auna karuwa ya aka yi ashe fir'auna ba Allah ba da haka wannan ni'ima ce aka yi yan bani Isra'ila aka tsallakar da su kogin maliya ina fata dai an fahimta shi sa Allah yake ce musu su tuna wannan sannan ni'ima ta biyu da Allah ya yi musu shine lokacin da Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam ya ce su je su yaƙi mutanen birnin Ariha'a bayan sun tafi sai suka ce mu kuma za mu je wannan birni ba ya kai annabi Musa wannan mutane wa zai iya musu abinda za a yi fa an anta wa rabbuka ina inna hahuna ƙa’ilu suka gaya wa annabi Musa bakar magana suka ce ka tafi kai da ubangijinka ku je ku yi wannan yakin mu ba za mu je ba mu muna nan nan nan nan a zaune lokacin da suka faɗi wannan bakar magana malamai suka ce annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna da annabi Yusha'u da Kalibu da wasu daga cikin yan tsirarun mutane sun tafi bayan sun tafi annabi Musa shine dogo a cikinsu amma sai yayi tsalle yake samun korin kafiri ya sara fab kori to ka san nasara a hannun Allah take ai wa man nasaru illa min indillahi al-azizil hakim Allah sai ba su nasara suka ci wa'annan mutane da yaƙi to bayan ya dawo wa'annan kuma sai ɗimuwa sai ta kama su Allah ce arba'ina sanatan yatihuna fil ard shekara arba'in suna cikin ɗimuwa duka duka tsakaninsu da gida kilomita 20 ne da bakwai kilomita 27 amma sai da suka yi shekara 40 a wannan wajen kayan su duk ya mutu ke daya Allah sai Allah sai ya fitar musu da wasu kaya a cikin su kamar farce ko yaro karami ne aka haifa to da wannan kayan ake haifansa yana girma kayan yana girma yana girma kayan yana girma sai da suka yi shekara 40 in sun kwana ana kallon wutar gari to insha Allah mu dan kwana mu dan rirrime mu dan rutsa anan gobe za mu shiga gari suna tashi kawai sai su su a wajen da shekara arba'in duka wannan kaga saba wa Allah ne mutane da dama su rasu a cikin wannan amma su rahama ce a gare su ina fata an fahimta shine Allah yake gaya wa yan bani Isra'ila duk da irin wannan abubuwan da aka musu sannan banda wannan Allah ya hore musu girgije girgije Allah ce wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa aka hore musu girgije girgije ga jimare da ka sani kawai ya musu inuwa kuma aka saukar musu da manna da salwa darba da dan naman shila shila ma wannan naman shila amma na to hmm. aka saukar musu da wannan kai eh, haka yake eh yana da asraru <laughs> aka saukar musu da manna da salwa shine abincin su bayan suna cin wannan suna cin wannan wannan kaga ni'ima ce Allah ya musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake faɗan tarihin manzon Allah shi ma Allah sai masa girgije girgije yana raka manzon Allah duk inda zai je sallallahu alaihi wasallam shi baya rike lema irin yadda sauran masu mulki kowa za a rike masa lema a shi manzon Allah girgije ne kawai a turon wasa kawai musul ghamamati anna sara sa'iratan taqihi harra wa qisin min haj gashi nan dai ina fata an fahimta to duka wannan ni'ima ce su aka yi musu to sai Allah sai yake tunatar da su ku tuna wannan ni'ima da aka yi muku ya ku yan bani Isra'ila an gane ku wannan ni'ima sai Allah ce wa aufu bi ahadi ku cika da alƙawarin wa aufu bi ahadi ku cika da alƙawarin da kuka yi mini cewa za ku yi imani da annabin ƙarshen zamani domin duk annabawa suna cewa annabin ƙarshen zamani zai zo annabi isa ma ba ya faɗa ba ya ce min ba'adi ismuhu sai ya ati min ba'adi ismuhu ahmad haka ya faɗa ku ya ce bayana annabi zai zo sunansa ahmad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da annabi ya zo sai suka ce a'a ba Muhammad ake nufi ba manzo bulus ake nufi babu wani manzo bulus ƙarya suke yi babu wani manzo bulus babu shi a rubuce manzo bulus ko a old testament da new testament babu manzo bulus sai dai ahmad shine a rubuce domin duk abin da yake rubuce a cikin attaura da lindila da zabura duk Allah ya kawo su a cikin alkur'ani ina fata an fahimta su da kansu kiristoci na da cewa suka yi wa shahad bi anna muslimun ku shaida cewa mu inna musulmai ne yanzu haka in ka je wajen fafuroma sallah suke yi suna sallah annabi isa shi sallah yayi annabi isa musulmi ne annabin Allah ne mursali ne ulul azami ne duk wani musulmi da yake tunkaho da musulunci in bai yi imani da annabi isa ba Allah bai karɓi sa ba ina fata an fahimta amma su ba su yi imani da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to lalle ne mu sani duk wanda yake bin addinin annabi isa lokacin da Allah ya aiko annabi muhammad to yanzu ya sani da annabi isa da annabi muhammad duk annabawan allah ne yanzu sai ya bar addinin annabi isa sai ya kama addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu nan gaba idan annabi isa ya sauko ba za a kira shi da annabi isa ba sai za a kira shi da malam isa kuma zai bi addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam nan gaba zai sauko a siriya inna akan manarar masallaci zai dafa mala'iku guda biyu in ji manzon allah zai sauko da kaya mai ruwan ƙasa-ƙasa ruwa yana zuba a gashinsa in kun duba attaju jami'il usul bayan ya sako gashinsa yana walƙiya yana sheƙi yana ƙyalƙyali in ya sako kan manara zai shigo cikin masallaci mahadi yana shirye da mutane sai ga annabi isa zai kwana kiran sallah kowa ya ji muryar annabi isa alaihi salam dujal yana bakin gari yana jiran gari ya waye a buɗe kofar gari ya shigo ya yi ta'adi da ta'addanci kawai shi kenan ana buɗewa sai sai arba da annabi isa alaihi salam sai ga yadda ka san magana isu sai ji abu a cikin idan dinansa zai ya juya da gudu annabi isa kowa yana kallo zai je kama dujal ya kwantar da shi ya sa wuka ya yanka shi daga nan shikenan sai Allah ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti babu ɗaya daga cikin ahlil kitabi ba sai sai face sai imani da annabi isa alaihi salam tun gabanin ya mutu lokacin ba a buƙatar haraji ko jiziya ba a buƙatar wannan ko kai shiga musulunci ko ka tafi lahira kawai bayan annabi isa ya zo ya zauna zai yi aure bayan ya yi aure zai rayu in ya rayu zai zauna a madinar manzan Allah bayan ya gama duniya da da'awa iyakacin inda Allah ya ɗiba masa daga nan zai rasu za a binne shi a kabarin manzan Allah akwai kabarin mutum ɗaya annabi isa za a biya a wajen to duka wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa 'yan bani Isra'ila kada su manta Allah yake gaya musu sai Allah ce su cika da alkawarin da suka yi masa cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun yi haka Allah ya ce ni ma ufi bi ahadikum zan cika muku ma'ana zan cika da alƙawari na shine zan karbi tubanku kuma zan baku aljanna ma'ana zan baku lada zan baku aljanna in ji Allah an gane ku sai Allah ce wa iyaye ni innan fa farhabuni ku ji tsoro na inji Allah Allah ne da kansa yace a ji tsoro na ashe wannan maganar ba karamar magana bace ashe wannan maganar yanzu da mu ake magana mu ji tsoron Allah mu bautawa Allah akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tsaya mu rike alqur'ani gangan gangan mu aiki da alqur'ani da abin da yake cikin alqur'ani mu aiki da hadisan manzon Allah da abin da yake cikin hadisan manzon Allah mu aiki da fiqhu da abin da yake cikin fuqaha idan muka riƙe wa'annan littattafai guda uku to insha Allah mun tsira da yardar ubangiji sai aya guda ɗaya. wa aminu bima anzaltum musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا bi ayati ثمنا قليلا وإياي فاتقون Ubangiji ya ce wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar shine alqur'ani musaddiqan shi alqur'ani mai gaskatawa ne lima ma'akum ga littattafan da suke hannunku ya ku ƴan bani Isra'ila ya ku Yahudawa ahlul kitabi namu na yanzu da na da da na yanzu ga baki ɗaya. shi alqur'ani yana gaskata littattafan da suke hannunku sune at-taura da linjila an gane ku sannan sai ubangiji ya ce wala tashtaru bi ayati na'am wala takunu kada ku kasance awwala kafirin bi ku ne farkon wanda za ku kafurce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku kafurce da alkur'ani kada ku kasance haka ji Allah bayan haka wala tashtaru bi ayati kada ku sayar da ayoyina inji Allah samanan alilin dan kudi kaɗan kuɗin duniya neman amfanin duniya an gane ku kada ku yi haka in ji Allah wa iyaya kun gani innan Allah Allah ne yake faɗa kun gani innan fattaquni ai khafuni ku ji tsoro na in ji Allah za mu tsaya a wannan gabar aya sauran bayanin wannan aya sai gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan da lokacin da ya dace ka tashi kai yi kiyamun laili in za ka yi kiyamun laili da yawa sai ka tashi tun karfe daya in kuma kana so ka dan ƙara ka fara tun sha biyu in kana so ka dan ƙara a ujudi alayhi ka fara tun karfe goma ina mata an fahimta domin Allah ce ya ayyuhal muzammil qumil layla illa yace nisfahu aw unqusku aw unqus minhu yace aw zid alayhi warattil qur'ana to zid in shine kaman karfe 9 kafara tan karfe 9 ko karfe 10 ko karfe 11 ko karfe 12 awa guda hudun nan 9 10 11 12 daga nan kai kama kana fafatawa har karfe 3 da rabi karfe 3 da rabi sai ka tashi kuma sai ka yi safur in kai safur ka kame bakinka karfe hudu da minti goma zuwa hudu da minti sha biyar ba a so cinka ya wuce wannan ina fata an fahimta ana so ka bar minti goma sha biyar minti goma zuwa sha biyar tsakanin cinka da hudowar alfijir sannan lada ne ya kira as-salatu ba sai ladan bane zai ce bismillahi Allah in kai haka baka da azumi zaka rama daya kuma zaka yi sittin haka yake Allah haka yake yawanci kuma duk samarin mu galibi dai haka muke yi ubangiji Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana gafar Allah ka ji kanmu ya Allah ana so mutum karfe 4 da minti 10 zuwa 4 da kwata ya gama cin abin da zai ci na ci maka kai brush ka goge bakin ka ka gama komai kai alola in zaka iya ka je masallaci ka kama na falfali ka yi raka a biyu hudu ne shida ne abin da Allah ya hore maka ka zauna ka yi lazimi salatin annabi sannan an kira alfijir sannan sai kai rak'atan al alfajari sai yi sallah da kai ina fata da ya fahimta wallahu a'lam ya yi ta kansa shi mai tambari ya yi ta kansa ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla ya ku kuka yi imani da Allah ku yi ta kanku in kai ka shiga aljanna ka fatar kowa ma ya shigo amma an baka shiga ba kada ka matsa wa kanka ka ce a ah, <laughs> kana waje wani shiga mana shiga mana a kai ka fara shiga duka ina fata an fahimta kai in ka kiyaye naka yanzu lokaci ne na kowa yana abin da ya ga dama manzo Allah ya faɗa lokacin da kuma ya zo kowa yana addinin da ya ga dama da ra'ayinsa masallaci da naka da ba naka ba da ladan ya kira sallah da bai kira sallah ba ka kula da lokacin cin abinci da lokacin da za a daina cin abinci laren shi ma mutum ne irin ka bani adama ne shi ma shi ma sai ya ci sai cikinsa ya ɗauka ya yi nak ya sha ruwa ya gama sai da su masu bautar Allah ne sai su zo masallaci su kira sallah kuma su zauna su yi ta nafalfali wani ma ya zauna ya yi izu biyar kafin a kira a salatu to kai ba za ka yi koda izu ɗaya ko izu biyu ba sai ka ce kai ba masallacin ku Wani nan abu ne wannan sai ka bar shi in ka masa nasiha ya ji ba ni'ima in bai ji ba kenan Allah ba zai kama ka da laifi ba fa zakir in nafa'ati sai yadhakkaru man shikenan wallahu a'lam ya halatta alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim da cewa sallah ake nufi to abinda zaka yi a sallah zaka yi shi a karatun alqur'ani kana rigingine kana jin nishadi ka tafi so tilawa kawai ka share izu biyar izu goma izu ishirin ya halatta ko a kishin gida kawai haka kawai kai ta kanta alkurani kana ta fesawa kawai ko kawai ka tuna wani abu wani abu ya dame ka na takaici kawai duk almajirai sun san wannan abin da nake faɗa in wani damuwa ta dame ka kawai saka tilawa ta zo maka baka san lokacin da zaka share izu kaza ba Allah sai ya mantar da kai wannan damuwa sai ka ji nishadi a cikin ranka sai ka ji kamanta in Allah ya taimake ka kuma kai karatu da tsarki da menene kana fitowa amma rashin kuɗi ne sai wani ce ah wani lafiya ko kwana biya eh, eh, eh, ga dan wannan asharo don ikon Allah kenan kaga shi kenan ka nemi taimako wajen Allah ubangiji ya san abin da yake cikin ranka kuma Allah ya turo kuma an baka shi kenan haka al'amuri haka al'amuri yake yadda a takace ya halatta <laughs> to tun da bai farga sai yanzu da ya sa da kuɗi Allahu akwai in can bai san ba kyau ba to daga yau da ya ji ba kyau daga yau sai ya tuba kuɗinsa ga baki ɗaya ya zama halal wa in tubtum a ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun amma in da can ya san ba kyau ya ci gaba da yi to duk kudin haramu kai hakuri fara tambaya ya kai mai tambaya in baka san ba kyau ba sai ka ji yau ba kyau kudinka ka halal ne fakuluhu hani'an mari'a daga yau sai ka kiyaye na baka mashin ina loan naira dubu ɗari biyu to in ka tashi kana kamun naira dubu sha biyar dubu sha biyar dubu ɗari biyu za ka bani in kuɗi hannu ma ɗari biyu in loan ma ɗari biyu in shekara za ka biya ma dai ɗari biyu wannan kuɗin halal kenan amma a shekara za ka biya ni dubu ɗari biyu da casa'in na saman riba kenan haramun kenan ana fata dai an fahimta wannan ina ga sanannen abu da duk a wajenmu kowa ya san wannan sai dai mutum ya da gangan to sai dai mu roƙi ubangiji ga baki ɗayan mu Allah ka kare mu kuma wallahu a'lam Allah ya saka aka lokacin sai mu da dama da suka rubuta suna yi wa malam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما ريد مكسابا ميوم مالا الدعاء الله كتك أمالا درحمة الله كتك أندك إن إياه مسابر كشيوا دطوهر كشيوا الله كمس غافرة مقارن الدعاء مالا ميمو الدكتور الشيخ علي مصطفى وبنجي الله كسا يا هوتا الله كسا يا هوتا إن لله ما أعلى وله ما أخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى فلنصبر ولنهتس ولنهتس ولنهتس ubangiji Allah ka masa gafara Allah ka sa ya huta mun yi babban rashi kwarai da gaske rashin malamai ina jin karatun mu na shekaran jiya wacin in za ku yi tuna mun yi bayani akai rashin malamai babban abun nan ne ga al'umma yana hadisin manzo Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma la yaqbidu al-ilma intiza'an wa inna ma yaqbidu al-ilma bi qabdi arwahul ulama ko arwahul ulama ubangiji Allah ka samu cika da imani wayannan malamai namu dukan su Allah ka sa suna gidan aljanna mu da muke da ra'ayin ƙananan almajiran su masu koyon karatu ubangiji Allah ka ba mu karatu mai albarka mu ma gabaki ɗayan mu Allah ka mu cika da imani gabaki ɗayan mu karanta suratul ikhlas kamar yadda muka saba bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد mu ƙara shigar da dai ƙanin namu shi ma ma'awuya yaro na kirki shi ma Allah ka masa gafara ubangiji Allah ka sanya su duka a a cikin gidan aljanna ne firdausi yan uwa mukanta idza jaa kamar yadda muka saba masu taimaka musulunci Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ka tsare wannan ƙasa mu ta Najeriya Allah ka ba wa 'yan kasuwannin mu riba mai albarka Allah ka tsare kasuwannin ya Allah su kuma Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu ya ubangiji marasa lafiya na gida da na asibiti gabaki ɗaya da masu tafiya da shi a tsaye gabaki ɗaya mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka dawo mana da su lafiya masu neman hadda qur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani ubangiji Allah ka bamu mai albarka Allah ka bamu wanda mu zamu musulunci aiki da shi ya ubangiji kazalika masu jarrabawa Allah ka sa mu ci jarrabawa sannan mu yi wa musulunci aiki da abin da muke rubutawa ya Allah ka sa karatun da muke yi dan Allah muke yi ya ubangiji Allah ka cire riya ya Allah da girman kai a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka cire dukan wani sharri da hasara da kyashi da mugunta a cikin zukatanmu ya ubangiji ya Allah ƴan uwa samari da tuzurai Allah ka ba su abokan aure na kirki kazalika ƴan mata da zawarawa Allah ka ba su abokan aure na kirki haka nan mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan ya Allah ka ba mu ƴaƴa na gari da bayi masu albarka ya ubangiji ayan da ka bamu da mu da iyalanmu da juriar mu gabaki daya Allah ka mana albarka ya Allah ka mana albarka ka kare mu da kariyarka ya Allah duk wanda bai fanci sunna ba Allah ka ganar da shi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fahimci sunna Allah ka tabbatar da daga daga mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah sarakunan mu na addini da shiyagabanninmu gabaki ɗaya ubangiji ka daidaita mana su akan sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa da mu da su mu gudu tare mu tsira tare yau mala yanfa wala banu illa man atallaha bi qalbin salim gabaki ɗaya mu kanta izaja kafa ɗaya ɗaya Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين su waya su dauka